This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin kano da ke arewacin najeriya wannan kunar bakin wake ne dai ake tuhuma da dana bom cikin cincirin da mabiya ɗari kashiya da ke kan su daga kano zuwa zaria domin taron da suka saba yi na shekara-shekara a zaria sai dai mutum na biyu da ke ɗauke da bom ɗin an samu dafe shi kafin ya tada nasa bom ɗin wanda kuma yanzu haka yana nan yana ana masa tambayoyi sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma an fi danganta wannan abu da kungiyar boko haram wadda yau shekaru shida kenan tana tara husuma ta da kashe mutane a arewa maso gabashin najeriya yadda kungiyar boko haram ra'ayinta na tsatsauran ra'ayi ba ɓoye yake ba musamman ba da ta cewa sai ta kafa daular islam a arewa maso gabashin najeriya sa'ilin nan tana matukan sukan lamirin 'yan ɗariƙar shiya ɗin rahotanni da kungiyar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international ta ce daga lokacin da kungiyar ta fara gallazawa mutane ta kashe jama'an da yawansu ya kai dubu ashirin kana ta raba sama da miliyan biyu da muhallinsu ko a cikin wannan shekarar sai da kungiyar ta ƙara faɗa inda take kai farmaki zuwa ƙasashen kamaru chad da nijar a ranar alhamis inda ta gabata ɗaya daga cikin masu magana da yawan gwamnatin tarayyar najeriya ya ce zai yi wahala a kawo ƙarshen ƙungiyar a cikin watan gobe kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya bada umarni tun farko yanzu haka dai wannan ƙungiyar ta boko haram ta zarce duk wata ƙungiyar ta'addanci da take duniya ga bisa ƙididdigan da aka yi na 'yan ta'adda a duniya jami'an tsaro na musamman a kasar mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuma da kai hari a wani hotel a bamako babban birnin kasar wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha tara cikin wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sojan kasar a ranar juma'a ya ce an tsare mutane biyu ne a bamako kuma yanzu haka ana nan ana musu tambayoyi sanarwar ta ce za ta ƙara ba da haske akan manufar waɗannan 'yan ta'addan to sai dai kuma abin da sanarwar bata faɗa ba yadda ake da tabbacin mutanen biyu na da alaka da wannan harin ƙungiyoyi biyu ne dai suka da suka yi ƙaurin suna a ƙasashen afirka ta yamma da suka haɗa da alƙaida da takwaranta na al su ne suka ɗauki alhakin kai wannan hari na ƙasar mali wanda aka kai a ranar ashirin ga wannan watan a cikin wani hotel din alfarma mai suna redison blue hotel a ranar da aka yi wannan harin dai mutane biyu ne aka gani ɗauke da bindiga da kuma abubuwa masu fashewa suka auka hotel din da sanyin safiya inda aka buɗe farfadan hotel din wuta suka karkashe masu gadi shi dai wannan hotel din na redison blue sanannen wajen saukar bakin kasashen waje ne kuma a ranar da wannan abin ya faru akwai bakin da suka zo domin tattaunawa game da batun zaman lafiya a kasar tamali shaidun gani da ido suka ce waɗannan maharan sun iso hotel ne cikin mota mai ɗauke da lambar diplomasiyya kuma suka shiga bin ɗaki-ɗaki suna kashe waɗanda wannan lamari ya rutsa da su jami'an tsaro na musamman na kasar tamali sun kwashe awoyi da dama suna bi ɗaki-ɗaki har ɗakuna casa'in domin ceto sauran mutanen da ke cikin hotel ɗin kana suka tsananta bincike na waɗannan 'yan ta'addan fafaroma francis ya yaba wa ƙasar uganda na irin ƙoƙarinta na wajen karɓan baƙi 'yan gudun hijira fafaroman yana wannan yabo ne a ci gaba da rangadin da yake yi mataki na biyu a ƙasashen afirka fafaroma ya ce a cikin ƙasashen afirka ta gabas ƙasar uganda ta taka rawar gani domin irin ƙaunar da ta nuna wa 'yan gudun hijira musamman ma na ba su damar sake jiki domin sake wata sabuwar rayuwa ya ce ziyararsa a garin entebbe ya nuna hakan a sarari hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasar ta uganda ta karɓi bakoncin 'yan gudun hijira har su dubu ɗari biyar waɗanda su 'yan ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ne da kuma kudancin sudan fafaroma francis ya ce nahiyar afirka wata nahiya ce da ke wa jama'a ƙwarin gwiwa ya ce ziyarar tasa zuwa ƙasashen afirka uku wata hanya ce ta janyo hankalin duniya akan nahiyar musamman akan abubuwan da ya shafi na nasarorinta da kuma kokarin da take yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi akan hanya abin da ya haifar da cunkoson motoci a birnin chicago domin nuna takaicinsu game da harbe wani yaro matashi bakar fata da ɗan sanda fara fata ya yi a shekarar bara ɗayan siyasa kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama jesse jackson shine ke jagorantar wannan zanga-zanga wanda ake daidai da ranar bikin cika ciki ko kuma ranar sayayyan kaya masu arha a nan amurka sai dai yayin wannan zanga-zanga 'yan sanda sun yi shinge da zai hana masu zanga-zangan kawo masu shiga shaguna cikas amma hakan bai cimma nasara ba domin kuwa masu zanga-zangan sun yi nasarar rufe bakin kofar shiga wasu manya-manyan shaguna wannan zanga-zangan dai ana yin sa ne kwanaki uku bayan da kotu ta bada umarnin fidda faifan bidiyo da ya nuna yadda aka kashe wani saurayi dan shekaru goma sha bakwai mai suna lakum mcdonald wanda dan sandan ya harba a ranar 20 ga watan oktoban shekarar 2014 shi dai dan sandan ya harbi mcdonald ne har sau goma sha shida ko bayan ya kai shi kasa a ranar talata ne bayan an fidda wannan faifan bidiyo an kame dan sandan mai suna van dyke kuma aka tome shi da laifin kisan kai mai muni yanzu haka dai an kore shi daga aikin ɗan sanda sai dai rundunar 'yan sandan ta ce lokacin da ɗan sandan ya halbi mcdonald yana nuna masa hali ne na mashaya domin ko yana shaye da kwaya lokacin kuma yana dauke da wuka wadda aka nemi ya ajiye ya ƙi lauyan ɗan sandan ya ce ganin haka ne ya fahimci cewa rayuwarsa na cikin haɗari ya sa shi ɗaukan matakin da ya ɗauka washe gari na bikin cika ciki a nan amurka wanda take ranar hutu ce haka rana ce da amurkawa ke yin sayayya fiye da kowace rana a cikin shekarar kamar yadda hukumar saye da sayarwa ta amurka ta bayyana ta ce an kiyasta kusan mutane sama da miliyan 135.8 ake sa ran su yi sayayya cikin kwanaki hudu na ƙarshen makon bikin cika ciki hukumar ta ce wannan adadin ya ɗara na shekarar bara wanda aka kiyasta mutane miliyan 133.7 ne suka fito wannan sayayyar wannan shekarar ta 2015 ita ce hukumar ta ce da yawan amurkawa sun shirya yin wannan sayayya tasu ta duniyar gizo ne wanda wannan adadin ya yi kusan kashi 80 kenan da adadin mutanen da za su yi wannan sayayya ta duniyar gizo maimakon zuwa shaguna da kansu hukumar ta saye da sayarwa ta ce ana sa ran cewa cinikin da za a yi tsakanin wannan watan da watan gobe idan rabbana ya kai mu zai kai na dala amurka har biliyan 630.5 sai dai masu kula da al'amuran yau da kullum sun ce kenan wannan ranar ta juma'a rana ce da ake cewa black friday ita ce ke da ɗimbin muhimmanci domin masu manya-manyan shaguna sun ƙara wa'adin lokacin wannan sayayyar zuwa yammacin ranar ƙarshe na bikin cika cikin 'yan sanda a colorado sun ce sun samu daman cafke mutumin nan da ya kwashe auyi biyu yana harbin mai kan uwa da wabi a ofishin kungiyar nan mai kula da lafiyar iyali mai zaman kanta wadda ake kira turanci planned parenthood sai dai ya kwashe sai dai ya kashe ɗan sanda guda ɗaya da farar hula biyu mutumin ya yi ta harbi ne amma ba tare da magana ba sai da 'yan sanda suka taka masa tsawa ne abinda aka yi nasara ya ba da kai nan take mai magana da yawon 'yan sandan na yankin Lieutenant catherine buckley ta bayyana cewa cikin su a wannan cikin waɗanda wannan abin ya rutsa da su akwai ɗan sanda guda da aka kai shi asibiti amma asibitin ne ya rasu da farar hula guda biyu sai dai 'yan sandan sun ce suna nan suna kokarin tantance ko akwai sauran mutanen da ke da rauni a cikin wannan ginin ko kuma mai neman taimakon a kai shi asibiti. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. any alima tun daga waje nake ga wasu suna taka rawa suna jin mu kenan muna daukan wannan mm, shiri a mm, baibai sun ji waka adam kirfi mm, waka ce ai ta waku kuma ta yi ma'ana sosai kuwa aikin san sarkin kiɗa ne ai kuma murya shi kuma sarkin waka murya shi ta bambanta da duka ta ta duk wani mawaki na hausa kwarai da gaske kuwa ko daga bacci mutum ya ji waka adam kirfi ya san cewa waka adam kirfi ke ji kuma shi bai sa wannan abin na ƙara na canja murya ba bai ci ba ya sanya sanyawa murya shi ce mm. kwarai haka ne to halima bismillah to malam ira kamar da aka saba dai za mu miƙa gaishe gaishe na sada zumunci da kuma Fatan ƙarshen mako lahiya ko? Fatan alheri yau Fatan alheri mm. da ƙarshen makon da aka eh, shigo. Yau wato mm. ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga hajiya malali da hajiya zulai da hajiya gadatu dukansu matan ɗan makoyan gumal alhaji hashim da fatan suna nan lahiya. Haka kuma Hajiya Zulai na ga sako na gode Sarfil ya kawo sako hannu da hannu na gode Allah ya saka da alheri ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya kaka da yar uwarta Hajiya Mama a Azaria da watan suna lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya a mamata Kwaido. da hajiya ada kawoje su kuma a birnin kebbi a jihar kebbin najeriya ga wata gaisuwa zuwa ga hajiya jamila jeje a bauchi da hajiya gambo mamman gusau a zaria da hajiya hauwa garba briel adama turu sai alhaji badar mai gwanjo da matar shi hajiya talatu a jimeta da fatan suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji abubakar malam mahamudu dindi wanda ke wari a najeriya sai kuma wato wata gaisuwa zuwa ga abdulkarimin yaro wanda shi ma ke wari da salamu malam mahamudu dindi difa tare da mai gidanta malam sile da watan duk suna nan lahiya sai kuma hajiya rabi da hajiya habbi matan alhaji abubakar malam mahamudu dindi da watan duk suna nan lahiya daga karshe malam iro wannan sanarwa ce ta aure kuma da ake ta kama abu ne na gida mm. wato abdulmumini bello kamar dan uwa ne abokin aiki ne kuma yaya ne idan Allah ya kai mu yau duka ukun yauwa duka to da sahiyan nan ta yau asabar 28 ga wannan wata na Nuwamba ake ɗarma arman ɗan shi Abdulmumin wato Abdullahi Abdulmumin tare da Na'ima Ahmed Yahaya za a daura wannan aure da karfe goma sha ɗaya a masallacin GRA da ke Katsina Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya kuma Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma mutuka raba mutuka raba haka yake to a halima ga gaisuwar ta'aziyar mu nan a sashi hausa baki da zuwa ga barista kaka shehu lawan wato attorney general na jihar borno saboda rasuwar mahaifiyarsa hajiya Aisha lawan kwanakin baya a maiduguri allah ubangiji ya ji kanta da rahama allah ya sa ta huta muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim asisi tare da hassan mai sango sai kamal baraya tare da boda sharif sai babangida star dukansu a baucin yakubu da fatan suna nan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji musa babaldu tare da iyalansa a garin babaldun jihar jigawar najeriya da fatan kunanan lafiya kai gaisuwar mai sauraron mu comrade ismaila ammai mai zare wanda abokin aikin mu ne wato manajan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon kano tare da iyalansa da fatan yana nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa da sakon fata alheri ga alhaji jalo ibrahim gani wato sarkin zangon dukku wanda kuma ya sake samu wata sarautar ta sabon zannan na faɗa a jihar gombe sarautun nasu sewa suke halima <laughs> na ga dai suna ta fadowa amma dai zan zan tambaye shi inda sarautun nan suke zuwa wani ya labarin sarautar kafa ba takalmi ne har yanzu ne mu je labar Alhaji Abdullahi kafa ba takalmi ba har sai ya sa takalmi za a bashi sarauta <laughs> har yanzu muna jira mu je batun sarautar nan ga dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe tare da iyalansa unguwar rimi a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya allah ubangiji ya saka da alheri sai gaisuwar mai mu dc dan sakwa muhammad wato shitiman sakwa tare da comptroller aminu abba sai comptroller abdullahi babani madakin madangala tare da comptroller sani madugu sai kuma dc bala tade tare da dc aminu darmadukansu na hukumar custom da fatan suna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga dukko buba bukuyim a jihar zamfara sai gaisuwar aliyu ubayo alkaliri dan madamin alkaliri kenan tare da mai ɗakinsa zainab muna taya su muna haihuwar zainab da aka yi allah ubangiji ya raya ta muna miƙa ɗimbin gaisuwa ta da fata alheri zuwa ga makwabcina malam yusuf dabo comrade zan ce mishi ne comrade ya kamata ya ce mishi comrade ne malam comrade ne <laughs> na yi ta kiran shi kwanaki ban same shi ba malam iri ta tuna ko matsalar eh matsalan network ne to comrade comrade gaskiya dai to <laughs> to muna gaida malam yusuf da ba tare da mai ɗakin sa hajiya zainab da kuma su wato abdulaziz da fatima da nana maryam dukkan su anguwar nasarawa jahun dirimi biyu da fatan duk suna nan lafiya. سعدني ده محمد داك عبد الله المصطفى يا رسول الله يا سيدنا أمين الله سعدي wanda babu tamkarsa a ka Allah mujallala wa alihi har sahabansa da dukkanin masu san Allah masu bin Allah ma'ana wani

aminci na farkon yarjewa sujjada alisarki na kullum dare da rana Allah ikon ne nake ta tunawa shi nake dubawa Allah kuna san kana jina Allah ya Allah Allah Allah kuna san kana jina mai suna ne kuka ya maganina sannan gafurin rahimun ne allahu sarki majan gaina kai ne magagin halittun da duniya sama da kasa wata rana allah wata rana ka halittu wuta da aljanna na fata dai ba kwalla na gaji ke yi ba ai ni wannan waka in na ji ta duk wanda ya san dai da ofishin nan ya san wannan waka ta ji mm, ita ce bakan damiyar adam kirbi gaskiya wannan wakar masha Allah ko da yake akwai wata wakar da yi ma eh, na san kin ji wakar nan dai ba mu dai sa ta wakar da yi ma Abbas Idris ke ah, san wannan ke san wannan waka ta ta haɗu ita ma ah, to watakila ban ji ta ba har yanzu <laughs> to shi ke da kana da labari ko kana eh. da labari ko in ba da ah, labari na ga kina ta tattara labari ne ba za abin da ke faruwa ba in kuma kina so in ba da sai in ba da bari ba na san zaka samu dama kai to shi kenan wani labari ne malam iro na mm. dai irin kishi dai da kishiyoyi har yanzu sun kasa gane cewa mm. zaman tare rahama ce mm. wai wata ana zaman arziki wallahi in wallahi eh to ai kamata ya su wa kansu su zaman arzikin saboda rahamar ta sakko yawwa mm. To wata amarya ce da uwar gida Malam Ira sun yi shekaru 20 suna kishi. Mm. Sai wata ranar Juma'a amarya ta fada rijiya. Da ta fada rijiya uwar gida ta leƙa waje domin ta samo masu ceton amarya amma ba mm. kowa duk an ta masallaci. Sai wannan uwar gida ta dawo ta ɗauko kayanta ta yayyaga ta ƙuƙƙulla ta zira wa amarya cikin rijiya ta mm. hiddo da ita mm. a garin haka har duk jikinta ya kukuje da mm. amarya ta hito daga rijiya sai kunya ta kama ta ta ce la yaya ashe kina so na ki yi haƙuri mu yi sulhu sai uwar gida ta ce ke ba hawai na ceci rayuwarki ba ne don ina son ki mm. sai kawai don naji an ce duk wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada shi yasa na ciro ki <laughs> kishi kuma yau muka fara ta mutu ta je ta shiga aljanna <laughs> kaga ta kukkuje wata tsatsa eh, ga kayanta don dai kawai ta hana ta shiga aljanna kawai don ba ta so <laughs> ta ji an ce wance ta shiga aljanna wato to ka san wannan mugun kishi ne a ah, lalle abin yayi tsanani haka ya yi tsanani sosai to halima ba wani abin da ya faru a cikin ofis ne a wannan makon ne a kai ne dai kai santi To bismillah faɗa mun ka da gudunwa mu ji. matsala in kai santin ka ba wanda zai iya riki kamar wata addu'a ce da kai amma na san da Sarfilu ya zo ya kawo dambun nama da su kilishi aka rarraba. Hmm, ya kawo kilishi har kala biyu. Yawwa to na ji aka ce da ka fara surutai sai da Maryam ta zo ba hmm. ma tun da aka sa waigin bai yi ba sai da aka zo aka tattare ka <laughs> amma haƙuri za yadda idan na yi santi da bakina nake faɗi kai ma kai mana adalci mu da masu Halima bismillah tun da kin ce kin gani ai kina ofishin lokacin da ya zo. Matsalar ni manta santinka nake faɗi da bakinka <laughs> wallahi faɗi me kace ne saboda ban yi bane me kace ne da ka ci kilishi saboda ban yi bane kace me amma wallahi har da Ahmad Muhammad Kwalam ka tuno ha. Hmm. kace wannan kilishi ko kilishin ne mai laushi ko me mai laushi Ahmad ah, Muhammad Kwalam na na dai maganan kazar Ahmad Kwalam yawwa lokacin da lokacin da muka tafiya mai da ni da Ahmed Kwalam da marigayi <laughs> Lawal Bukar da marigayi Alhaji Sule mai injin nika na 'yan mm. Amin su mami Halima. Muka tafi aka je aka siyo a hanya da Alhaji Sule muka tsaya sai muka sayi kaza da kwalam. da muka dawo masauki mun zauna kai kwalam an ajiye laida kawance an ajiye takarda muna can muna ta surutu muka sai ta sai ya bude yana budewa ya fara ce kawai sai ya kyalkyale da dariya kawai sai ya jingina a jikin bango ya ce <laughs> ba na gaya maka ba ai dole wannan ka za ta yi laushi kuma ka tuno da wannan labari ina ga shekaru goma sha kenan da suka wuce ina zuwa tun ina ji tun zuwan ka na karshe da ka je Nijar ko shekara goma sha nawa kenan ya dai jima dai goma sha tun lokacin Alhaji Sule yana da rai kuma tun lokacin goma lawal ma yana da rai to shekaru wajen goma sha biyar amma duka waɗannan bayanai suka tattaru suka ibrahim ya leko su a dambun nama da kilishi kala biyu da sarfil ya kawo na dai wancan labarin na amma dai ban faɗa miki <laughs> halima sai makon gobe da allah ubangiji a kan bari mu da sa'aya aya to allah ya kai mu amin summa amin <laughs>

gafuwarin rahimu ya Allah kuwa ya gafir lana zunubana Allah ya zai jalalu Allah kuwa ya Allah ya jalalu Allah Allah la

da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin kano da ke arewacin najeriya wannan kunar bakin wake ne dai ake tuma da dana bom cikin cincirin da mabiya ɗari kashiya da ke kan hanyar su daga kano zuwa zaria domin taron su na shekara-shekara da suka saba yi a zaria sai dai mutum na biyu da ke ɗauke da bom ɗin an same shi an dafe shi kafin ya tada nasa bom ɗin wanda kuma yanzu haka yana na yana amsa tambayoyi jami'an tsaro na musamman a kasar mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuma da kai hari a wani hotel a bamako babban birnin kasar wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha tara a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun sojar kasan a ranar juma'a ya ce an tsare mutanen biyu ne a bamako fafaroma francis ya yaba wa kasar uganda na irin kokarinta wajen wato karban baki yan gudun hijira fafaroma yana wannan yabo ne a ci gaba da rangadin da yake yi mataki na biyu a kasashen afirka fafaroman ya ce cikin kasashen afirka ta gabas ƙasar uganda ta taka gani Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.